ranar alhamishi 4 ga watan mayu shekara ta 2023 kuna tare da sashi hausa na studio kalangu ga labarin tare da hawa usman ga muhimman kanunsu wasu 'yan kasar nijar 47 da ke rayuwa a sudan sun iso gida lafiya kallo in ji hukumomin kasar nijar muna tare da karin bayani sabuwar hanyar fafe da aka gina a unguwar lazare a da'ira ta biyu a birnin yamai na samun yawan hatsarin motoci har ma da rashe-rashen rayuka 'yan unguwar sun nuna rashin jin daɗinsu. A rahoton na musamman na wannan maraicen za mu taɓo batun shirye-shiryen damunar bana tare da manoma na maraɗi. Da fatan auna lahiya ga labarun kamar yadda suke. 'Yan ƙasar Nijiyar 47 da ke zaune a ƙasar Sudan ne gwamnati ya maido gida jiya in jarida ANP. Wannan karo na biyu na 'yan ƙasar Nijar kin da aka maido ya biyo bayan wasu 42 da aka maido a ranar 26 ga watan Afrilun da ya shige tare da taimakon ƙasar Faransa. jiya ne kasashen duniya suka yi bikin ranar 'yancin 'yan jarida wannan wata dama ce da hukumar sadarwa ta kasa ta yi amfani da ita don gabatar da sabbin mambobin nata ga ma'aikatan sadarwa da masu hannu da shuni a cikin jawabin da ya yi shugaban hukumar ta sai salif labubushe ya yi fatan ganin cewa ofishin nashi ya yi aiki hannu da hannu da sauran kafofin sadarwa ga dai kaɗan daga cikin furucin nashi da mamman ada ya haɗo mana Shi ne na cewa aikin farko na CSC ba hukunta kafofin ba da labaru ba ne, amma shi ne na tabbatar da 'yancin ba da labaru cikin walwala ta hanyar hanyoyin sadarwa ina son a nan tarbatarwa 'yan jarida cewa CSC za ta ci gaba da aiki bisa hurumin da aka bata domin wani yanayin shari'a da tattalin arziki da za a yi rayuwa mai kyau a cikinsa domin 'yancin faɗin albarkacin baki da kuma tunani, 'yancin kafofin sadarwa da kuma wani ci gaban masana'antun sadarwa a Nijar. gaban yadda za mu kasance a matsayin hukuma ta hudu a matsayinta na hukuma daidaitawa na fatan ci gaba da gabatar da shawarwarinta da gyare-gyare na dokoki zuwa ga gwamnati domin wata kafa mai 'yanci sa ido wajen horar da ma'aikata da kwarewar aikin jarida da kuma karfafa karfinsu. hanyoyi da dama na birnin agadas sun lalace wasu ba su ma biyuwa saboda gurɓacewa wannan al'amarin ya janyo hankalin ƙungiyoyin fararen fula na agadas kamar yadda inciwar abu ya bayyana rashin jin daɗin shi kan makomar hanyoyin a cikin firarsu da anise karim Idan aka duba birnin Agadez mafi yawa hanyoyin da ake bi kan su. ana ga hanyoyin sun lalace ba a kula da su kuma saboda hanyoyin ne jama'a suke biyan haraji. Aikin farko da ya kamata Meri ta yi shine ta gyara hanyoyi inda jama'a suke zirga-zirga ababen hawa shine a samar da hanyoyi a cikin garin. Daga safe zuwa yamma kullum ana farfasa waɗansu hanyoyi haɗarin abin hawa ba a ma magana. Idan kuka duba duba yadda muke rayuwa a yau waɗanda suke tare jama'a suna musu kwace yana da sauƙi ne idan hanyar ba ta da kyau sannan kuma akwai matsalar haɗarin ruwa lokacin damina idan wannan lalacewar hanya ta ci gaba ruwa suka fara muna son a gyara mana hanyoyin sadarwa na shiga cikin birnin agades magabata na da'ira ta biyu na birnin yamai sun gina wata sabuwar hanya titi mai tsada cewa da pave a unguwar lazare sai dai wannan hanyar bata kawo alheri ba ga mazauna unguwar dalilin hatsarin da ke afkuwa a kanta wani bi ma har da rasa rayuka ga dai korafe-korafen da mazauna unguwar suka bayyana ma fatima yaro Na farko da aka yi wannan titi mai tsada mu duka 'yan unguwa mun ji daɗi to amma daga baya sabon abubuwa sun rika faruwa ana ta yawan haɗura ana samun mutuwa mutane na ta yajimuwa da karewa idan yara na wucewa wata matsala ce abubuwa sun yawa abin da ya kamata a yi a kafa allunan daidaita zirga-zirga da za su nuna nan mota tana iya ta tsaya ko nan mota tana iya Hatsarukka sun haddasa mutuwar mutane uku a wannan titin. An yi hatsari guda shekaran jiya a wurin da ake kira Dezem Sudir. Tunanar da aka fara aiki da wannan titin an yi wani a Trazem Sudir. Sannan hatsari na uku ya faru wurin da ake kira Nyil Gawado. Ina ganin ya kamata a yi kasis kan wannan hanya. Sannan kuma a saka allunan zirga-zirga. mu dai abinda muke so a yi mana doron hanya cewa da kasis domin rage haɗura kan hanya domin ana samun yawan haɗura ma'aikatan kiwon lahiya na da'irar zirin na ci gaba da gudanar da shoshon rigakafi na cututtuka ga yaran manoma da makiyaya da ke cikin yankin sakafet a jihar agadas a cewar shugaban asibitin ƙauyen likitocin da ke gudanar da wannan aikin na cin karo da matsaloli masu yawan gaske musamman ma a bangaren zirga-zirga gadi abdulkadir rabi shugaban asibitin ƙauyen sakafat a cikin firar su da ahmed filan na yara ne dama ake yin shi duka yaro daga aihi yaro yana mishi bcg da polio zero polio zero shine wanda ake ma yaro daga aihuwar shi zuwa sati biyu daga ya wuce sati biyu ya huta daga polio zero kenan shakmuwa ya kamata a karan dejur ta yaro ya zo yi premier dozen in shi interval mwa a fure a mishi dezem dozen in shi yan a ya zo a mishi troisième dose kenan yanzu daga nan wurin ya so sai na fimwa na fimwa ya zo a mishi var a mishi fievre jaune a mishi meningit sai vpi injectable sai rappel na var lokacin da yaro ya yi 16 mois jiska 23 mois matsaloli guda ne kusan kawai gari ruwan kamar sun ɗan yi nisa da cse dole ne ni kuma kowane wata ta hina hutana ta yana ma yara allure wannan wani gari ya kai kilo 30 wani yana kilo 20 da wani abu a da za daga cse zuwa can wurin abin akwai wahala An gano yanayi da dama na cin zarafi da wasu iyalai ke fuskanta a gingimi a jihar difa Ganin cewa al'amarin ya yi tsanani ya sa wasu ƙungiyoyin da ke kare hakkin ɗan adam suka huto jiya don wayar ma al'umma kai kan illolin da ke tattare da wannan musgunawar. Kamar yadda Amadu Mamman ɗaya daga cikinsu ya bayyana ma Abdullahi Maina. a cikin al'umma mu ta yanzu wannan akwai musgunawa kenan ya kamata mutane su sani mutane dama abin da suka sani ne su ƙara sani a kan da kenan mu abin nan da muke faɗi kamar muna ƙara ma mutane wayar da kai ne akan ilimin da gare mu da kuma horon da muka samu kenan idan mutane suka yi lissafi suka gani musguna ma iyali kin nan akwai shi kenan bai kamata ba kai an ɗauki diyal mutane an baka amana addinin musulunci ma yayi bayani bai kamata magidanci ya rinka musguna iyalin shi ba kiran da zan ni dai kamar yadda na ce shari'a dai ta riga ta ba ma kowa haƙin shi ke ma mace yal uwa bai kamata ki abin da mijinki zai musguna miki ba kenan shi idan an ce harakan zamantakewa kenan haraka ne na fahimtar juna ke ma ya kamata ki kawo gyara abin da baki sani ba za ki tambaye shi haka zalika shi ma abin da bai gane ba zai tambaye kenan idan za a samu kyakkyawan zamantakewa da kuma fahimtar juna ina ga kuma babu abin da zai kawo musgunawa dakata dai a jihar ta difa inda manoma suka so mu girbar tattasai sai dai bana kwalliya bata biya kudin sabuli ba a cewar musa bagara mai kula da kasuwar ta tattasai da mama mamani musa dalilan rashin kyawun kakar ta tattasai ga abin da yake cewa wannan kasuwa ya kai tattasai kala biyu zuwa uku ita tattasai bana saboda allah ba mu samu ba an samu kwaro da wurin noma an samu dan masala kadan shi ne sa yanzu tattasin ba kamar na da bane yau buhu da ya kai naira dubu talatin da hudu dubu talatin da uku wannan bambancin saboda duka dama shi tattasai duk inda ya samu lala ana samu saboda babu ana kara kudi dawo a nan wurin muna lura wajen mota biyar shida yau duk ditonin da muka lura ma bata wuce uku ko biyu kasan yin nijar din yawanci dai suna zuwa ne su su sai ya zama kaman masu saye ne su kai su samu dan wani abin su kaman zuwa zandar zuwa maradi kuma muna da yan maiduguri muna da yan misali kaman gaidam zuwa gashuwa a game da shirye-shiryen na damanar bana manoma na yankin birnin kwarni da na malba za a jihar tawa na dauko horo daga wata kungiya mai zaman kanta haɗin gwiwa da ma'aikatar gidan gona cewa da inral sirajo malam sani ɗaya daga cikin masu bayar da horon ya bayyana ma usman musa arzika muhimmancin wannan horon ga manoma kowace shekara ONG kadal suna samun finan sama bisa kan wannan taimako da suke makaruka in wanda suka shahi na kwanni dogarawa malbaza tsarnawa da kuma ita kwanni kanta to bana ma sun samu karin kuma karuka wanda suke ganin za a ba wannan gudunmuwan za a yi kwana uku dan a wayar da manoma game da wanda za su yi da wannan irin yan an ba su faske iri ne mai matsala me nake cewa iri mai matsala iri ne wanda ba a bizinan shi ilfo ke sai an samu ruwa na gaske sannan to kuma manoma suna da mantuwa ka san mu mutanen mu da ganin gaba kana cewa wani ya bizinan wannan in bari in yi bizine to shi wannan irin ka bizine ka bata to sai sai la aka sensibilize su su gane muhimmancin wannan abin da ake musu su sakatan wannan abin da za a haɗa musu saboda wannan taimako ne na talaka dan saboda a samu a yaƙi da hamada kuma da yunwa cikin ƙasa. a nasu bangaren makiyaya na da'irar filantari da ke gundumar ruwa suna haɗuwa da matsalar rashin abincin dabbobi a cewar kyari aljabba wani makiyayi na filantarin makiyaya na shan bakar wuya a wannan lokacin ya yi kira ga mahakunta da su kawo musu ɗauki ga abin da yake ce mamman idrisa dungulu joni ɗo bano joni da sa gudanar da kiwo ya zama abu mai wahala sosai a wannan yanki domin babu isassar ciyawa saboda wannan matsala dole mutum ya ciyar da dabbobinsa kamar shanu awaki da tumaki da abincin da ake saiwa daga kasuwanni kuma hakan akwai wahala sosai a rike garken dabbobi a yau muna buƙatar taimakon cimakar dabbobi kamar dusa da ɗiyan auduga a kuma sayar muna su a farashi mai rahusa muna kira ga gwamnati da abokan hulɗarsa ƙungiyoyi masu zaman kansu da proje su tallafawa makiyayan da ke cikin hali mai wahala. Gode dama. A yanzu sai rahoton na musamman. Damana ta soma shigowa ga dangadan dalilin da yasa kenan Profesa Bawa masana al'amuran noma sannan kuma malamin jami'a a jami'ar Maraɗi. ya yi kiran manoma na su ɗauki matakan da suka dace don tare gonakansu daga barci saboda aski ya zo gaban goshi aikin noma zai fara gadan-gadan ga ci gaban firar tasu da muhammad maman Na farko a gani na shine gyaran gonakai da kuma saka taki mai fa'ida. Don kowa ya sani hilayen gonakai sun gaji a nan ƙasar Nijar. Kenan sai an soma kintsa gonakan ta hanyar takin gargajiya da manoman ke iya samu ba cikin wata wahala ba. Bana yi maganar takin zamani ba a wanga halin da ake ciki, amma ana iya somawa da kanjalan taki na bisashe da za a iya samu nan take. Saboda mai ba takin zamani ba. Takin zamani ya yi tsada kwarai kuma samun shi ma sai wani da wani. Kun dai ga yanda farashinsa ya hauhawa bara kenan ya wajaba mutane su saba da ɗaukar hanyar mafuta kuma yau an ɗau girkin noma cikin salon yanayin da ake ciki. Shi ko tsari ne da ke son a yi amfani da albarkatun da za a iya samu nan take. Ƙasar Nijar tana cikin wannan zaɓin. Shawari na biyu kuma ya dangantu da sa iruruwan da aka wa aiki kuma a kula da kauce cewa sare dukkan itace cikin gona a yanda wasu itacen za su kasance cikin gonar don ko ice na taimakawa ga rikon nau'in hili yana kare gona bugun iska da rairai da kuma facewar hili yana kuma tallafawa ga samun daidaiton hili a cikin damana musamman ma kan nau'in malalar ruwa ana iya cewa yin la'akari da sauyin yanayi ya zama dole ga manoma eh, kwarai ko sauyin yanayi lamari ne na hakikan ga zahi ga damana da ba ta kasancewa yadda ake son ta ga iska mai baza ga kuma gurgusar hamada abubuwa ne na hakikan mutane sun sani yanayin da ke akwai yau ba shi bane ke gare mu yau da shekara hamsin kenan akwai rishin daidaito ko da yake ma ana samun taroshi ta kan husawo inda ke akwai inda aka bi shawarwarin masanan gidan gona kungiyoyi masu tallafawa manoma da ma kungiyoyin manoman kansu da kuma tsangayoyin bincike da jami'o'i nau'i. ne abin yi game da batun kwari masu lalata shuka? Kwari masu cin albarkatun noma ya waje ba a yi rigakai kulawa. Don ba za a noman wake ba ko hatsi da sanin in aka shuka su da wuri za su iya fuskanci har-haren kwari. Yanzu akwai ma magungunan da za a tanadawa kamar ruwan ɗiyan dogon yaro yanzu ne ma soma ɗiyansa a yi ƙoƙari a kwashe wannan ɗiyan a fitar da ruwan kamin lokaci. duka duka dai abin da su na a game da labarin na sashen hausa na wannan maraicin a yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron labarin sashen zabarmaci tare da musa hassan a yi saurari lahiya allah ba alheri. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin mu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.